أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم uwa masu albarka iyayenmu mata da muka haɗu a wannan farfajiyar ɗakin karatu na madarasatu kulliyatu abubakar majidadi al-islamiyya da ke nan cikin garin argungu wannan mashahudiyar makaranta ta tarbiyyar iyaye mata wadda mai girma mataimakin gwamna na jihar shabi alhaji umar abubakar tafi don ya gina tashi lada domin gudanar da ayyukan addini Allah subhanahu wata'ala ya kaddace mu yau muna wace rana yau muna larba muna nawa ga wata yau muna ashirin da uku ga watan muharram hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda shi ya daidai da muna nawa yau muna takwas ga watan bakwai miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam saha, shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda haka ne allah cikin yardarsa da sa ya ba mu damar mu zaƙur wata muhadara mai taken ishiru na tsarikan wato hanyoyi guda ashirin lilwusul ila ilmin nafi' waɗanda suke kai mutum zuwa ga samun ilimi mai amfani muna ji taken wannan muhadara hanyoyi guda nawa hanyoyi ashirin waɗanda za su kai mutum zuwa ga mi samun ilimi mai amfani shi wa ilimi mai amfani Allah yuri allazi ya tallahi ta'ala Shi ne ilimin da ke gadar da tsoron Allah maɗaukakin sarki duk inda ka ga mutum da karatu babu tsoron Allah to ilimi ne ba mai amfani ba ne an ba shi ilimi ne wanda zai zama masa azaba ranar kiyama wa yusmiru al'amal salih kuma shine ke sa aikin kwarai yayi haɗu aikin kwarai ilmun nafi' shi ke sa aikin kwarai ya yi yaɗo me yake ne da yaɗo kai ka yi ɗanka ya yi ka ya yi ɗalibinka ya yi ɗalibin ka ya yi sai sa ko ka ta lahira in wanga ya ɗaga wannan zai gaji wannan wannan zai gaji wannan ba sadda abin zai yankewa shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da ya ce bawa zai bari su amfane shi akwai mu. akwai waladu salih akwai mi al'ilmun nafi ilimi mai amfani ilimi mai amfani yana gadar da ni tsoron Allah ilimi mai amfani yana sa aiki na kwarai ya ƙara yaduwa wa zakkin nufusa aikin kwarai wato ilimi mai amfani eh wa yuzakkin nufusa yana tsarkake rayuka yana mi yana tsarkake rayuka wa yuslihul quluba yana gyara zukata mu wannan karatun wannan hanyoyin da za mu haɗa za mu tafi ne akan dau'il kitabi wa sunna haskakawar alƙur'ani da sunna wa fahimtar salafis salih da fahimtar magabata sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muqaddimatu muqaddima alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin kai. nahmaduhu ina gode masa wa nasta'inuhu ina neman taimakon sa wa nastaghfiruhu ina neman gafararsa wa na'udhu billahi ina neman tsarin Allah min shururi anfusina daga shirin kawunanmu min shururi anfusina daga shirin mu wa min sayyi'ati a'malina da kuma miyagun ayyukanmu man yahdihillahu wanda Allah shiryar da shi fala mudillala bai da bai batar da shi wa man yudlil wanda Allah ya batar da shi fala hadiyala ba mai iya shiryar da shi wa ashhadu na shaida Allah ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahadahu shi kada yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashhadu na shaida anna muhammadan lalle annabi muhammadu abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu manzon Allah ne sallallahu alaihi salatin Allah ya tabbata a gare shi wa ala alihi da iyalan gidansa wa ashabihi da sahabbansa wa man tabi'ahum bi ihsan da wayanda suka biyo bayan su da kyautatawa ila dini har zuwa rana addini ranar sakamako wa sallaman tasliman kasira aminci da amincewa masu yawa su tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wa hadhihi almuhadaratu wannan muhadara tazkuru za ta ambata muna ahamma 20 dariqan muhimman hanyoyi ashirin tu'inul muslim wayanda za su taimaki musulmi ala bulugi hadhihi al-maqsad al-azim zuwa ga cimma wannan manuha mai girma mustanidatan tana mai dogara ne ila al-qur'an al-karimi zuwa ga al quran mai girma wa sunnatin nabawiyya da sunnan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama as-sahiha ingantacciya wa aqwalu a'immati salaf salih da maganganun aqwalu a'imma maganganun jagorori shugabanni na as-salaf salih magabata sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu as'alu Allah dake roko an alaha ya sanya wa'annan karatun da zamu yi khalisatan liwajhihi keɓance mun yi shi don neman fuskarsa alkarimu mai girma wa an yanfa biha ƙa'ilaha Allah ya amfani duk wanda ya faɗi waɗanga maganganun wa sami'iha da wanda ya yi shiru ya saurara wa ƙari'aha da mai karantawa ƙa'ilaha wanda ya jiwa fefar ko mai karantawa ko eh kuma haka bane ƙa'ilaha Eh? wanda ya ciranto ta eh, ya rubuta ya ciranto daga inda take wa sabiha da wanda ya saurara wa qari'aha da wanda ya karanta innahu sami'un lalle shi Allah mai ji ne mujibun kuma mai saurare ne amma ba'du bayan haka muna tare da ni fa innal ilman nafi' lalle ilimi mai amfani min a'azami ni'amillahi alal abdi yana daga cikin mafi girman ni'imar Allah wanda yake mabawa babu ni'ima da Allah ya baka ilimi ya baka aiki da ilimin nan to ba karamin ni'ima ta Allah ya maka wa min ajallil qurbati kuma wannan yana daga cikin mafi girman ayyukan da ake neman kusancin ubangiji da su allati ya taqarrabu biha wanda ake neman kusanci da shi ila rabbil ila rabbil was samawati zuwa ga ubangijin kasai da sammai wa huwa mirasul anbiya shine gadon annabawa wa sabilu sa'ada fid dunya ita ce hanyar as-sa'ada masu arziki a nan duniya kuna ji ko aiki da ilimi ita ce a hanyar masu arziki nan duniya duk wanda Allah ya azurta shi a nan duniya shi ne ya baka ilimi mai amfani wal akhirata da lahira wa bihi yu'rafu Allah da ilimi ne mai amfani ake sanin Allah haka ne wa tuqamu ibadahu kuma da ilimi mai amfani ake tsayuwa wajen bautar Allah ala basira akan ilimi watastaqimul aqaidu da ilimi mai amfani ne aqidodi ingantattu suke tsayuwa watasluhul a'malu kuma da ilimi mai amfani ne ayyuka suke gyaruwa wal akhlaq kuma da ɗabi'u da ilimi mai amfani ne suke gyaruwa ashe kun komai za a yi sai da ni sai da ilimi mai amfani qala Allah ta'ala Allah ya ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wallazina la ya'lamun kul kace hal yastawi allazina ya'lamuna shi yanzu waɗanda sun ka sani suna daidai da wallazina la ya'lamuna waɗanda ba su sani ba waɗanda suka sani ana nan sani mai amfani sun kai ilimi ilimi mai amfani wa qala subhanahu wa ta'ala Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama inna ma abin sani kawai yakhsha Allah waɗanda suka yi tsananin tsoron Allah cikin bayi na Allah su ne al'ulama malamai wayanda Allah ba mi ilimi mai amfani fadallatil ayatu wato aya ta yi nuni ala annal ilmi sadika cewa ilimi na gaskiya to yurisu ilimi na gaskiya ko yurisu hashe yana gadar da tsoron Allah wa kullama zada al'abdu ilman bi duk lokacin da bawa ya ƙara neman ilimi zuwa ga ubangiji ne ilimin sanin ubangiji ne wa asma'ihi ya ƙara zarfafa wajen ilimin sanin sunayen Allah wa sifatihi ya ƙara zurfafa wajen sanin siffofin Allah wa shar'ihi ya ƙara zurfafa wajen sanin shari'a Allah izada lahu khawfan sai tsoron Allah ya ƙara ƙaruwa gare shi yasa za ga mutum na zuwa makaranta ɗabi'u ne na canzawa halaye ne na canzawa komi na na canzawa to in ya dace da mi ilimi mai amfani wata aziman kuma da wannan ne za ga kullun girma ne na ƙara ɗaukaka kullun girma nai yana ƙara ɗauka zai ƙara samun ta'aziman girma wa mahabbatan a saurara kuma da wannan zai sa mai ɗalibin ilimi ya ƙara samun kwarjini wajen ɗaliban ilimi kwarjini wajen mutane yanzu ku kalla malamanmu na sunna da suke karantar da mu ko da yake suna karantar da mu ilimi mai amfani ke taɓa jin mun bar yayansu ku saurara jama'a wani malami sai ya shekara talatin yana karantarwa har yanzu in ya hau mimbari ko yana karatu a manara tv za ji kamar yanzu na soyayya ko za ta karuwa da shi saboda mu ilimi mai amfani ko sai ka jima in ya rasu ka ma son karatu ne sama ga sanda yana rai saboda mi yana baka ilimi mai amfani saboda haka Allah zai sa ka ƙara samun ta'aziman wa mahabbatan wa inabatan da me da al'amari zuwa ga Allah wa gada kana rasulullahi sallallahu alaihi an ci wai bokan gida bai ci hada malam eh? bokan gida bai ci malamin gida ha yana ci ko bai ci ba sanda da in ka ji an ce ɗalibai sun ƙosa da malam malam bai da sace malam bai ba su ilimi mai amfani amma in kullum malam na zaƙulo musu ilimi kullum zaƙulo musu a kai kullum ƙara ƙauna ta suka da so inda matsala take kullum abu guda haka faɗa ma ɗalibai har sun gaji da kai duk abin da haka hudu sun haddace da ka to sai wata wata kana to sai kana ta inna alhamdu sai ce lillahi na hamadu ta ce wa nasta'inu duk abin da ka hudu ta haddace ba ka da abin da za ka faɗa ma dalibai to sai ga dan makarami daliban sun kosa da kai ba haka bane jama'a Allah ya ganar da mu wa كان رسول sallallahu alaihi wa alihi وآله وسلم يدعو ربه annabi ya kasance yana roƙon ubangiji ne fa ya ƙulu ga addu'ar da annabi yake yana cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tsayiban wa amalan mutaqabbala mu maimaita ko to ga addu'a nan tun yanzu kowa ya haddace wanda duka su Allah ya azurta shi da ilimi mai amfani to ga addu'a Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma inni inna inni inna yi ba bambanci inni da inna inni ni inna fa muwa Allahumma إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ina ma'ana wannan addu'a Allahumma ya Allah inni as'aluka ni ina roƙonka annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ka wannan addu'a yace ya Allah ina roƙonka ilman ka bani ilimi na fi an mai amfani wa rizqan Allah ka bani arziki tsayiban mai tsarki na halal wa amalan Allah ka azurta ni da aiki mutaqabbala wanda za ka karba wa kada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yasta'izu billahi yana neman tsarin Allah min al-ilmi alladhi la yanfa'u daga ilimin da bai amfani fadalla zalika wannan yayi nuni ala anna al-uluma cewa ashe ilimomi laysat ala darajatin wahida ba darajar su guda ba eh ilimomi ba darajar su guda ba bal minha bari daga cikin ilimomi akwai ma yanfa'u sahibahu fi dini akwai ilimin da zai amfani mai shi fi dinihi anan cikin addini ne wa duniyahu da duniya ce wa minha cikin ilimi akwai ma la yaziduhu akwai ilimin da ba zai ƙara mai shi komi ba illa bu'udan sai ƙara nisanta ga rahamar Allah idan lam amal bihi in dai ba ya aiki da shi ba wa min ajali zalika saboda wannan kana min a'zami ma yanbaghi li dalibil ilmi yana daga cikin mafi girman abin da ya kamata ga dalibin ilimi an ya arifa wasa'ila yayi kokarin sanin hanyoyi wa turqa da dai hanyoyi wasa'il da turq duka ma'anar su guda an gane hanyoyin sadar da shi allati tusiluhu wadda za ta sadar da shi ilal ilmin nafi'i zuwa ga ilimi mai amfani duk ɗalibi ya kamata yi ƙoƙarin sanin hanyoyin da za su kai shi zuwa ga samun ilimi mai amfani liyakuna ilmuhu saboda ilimi ne ya kasance sababan fi khashiyatillah ya zama dalili na samun jin tsoron Allah madaukakin sarki wa islahil qalbi da gyaruwar zuciyarsa wa husnul amali da kyautata aiki wa sabati alal huda da samun tabbatuwa akan me akan shiriyar Allah al matsalabus sani abu na biyu da muke nema cikin wannan darasi wai darasin wannan darasin idan sai an gama ba a shiga inda aka magana al matsalabus sani abun nema na biyu fadlul ilmin nafi fil qur'anil karim falalar ilimi mai amfani a cikin alkur'ani mai girma muna son masa wannan ko ba musu laqad rafa Allahu ta'ala manzilata ahadil ilmi hakika Allah ya daga darajar matsayin ma'abuta ilimi waja'alahum Allah ya sanya su min khairi ibadihi cikin mahi alkhairin bayi ne qala subhanahu wa ta'ala Allah ya ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la Allah ya sake cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja wa qala azza wa jalla Allah mai girma da buwa yace wa qur rabbi zidni ilma duka ayoyin nan suna magana ne akan mi falalar ilimi a cikin alqur'ani mai girma قال تعالى الله يتي إنما يخشى الله من عباده الألماء دك آيوي منا دا آية حرب دا هدفو دك سنة مغناني أكن مي أكن فللر مي ونير إلمي يوا باكين كي سابا باكين كي سابا مكي إلمي مي أنفاني دك آيوي سنة مغناني أكان إلمي مي أنفاني قال رضي الله عنه رضي الله عنه ياتي laisa ta ce ƙala radiyallahu anhu eh ƙala radiyallahu anhu radiyallahu anhu ya ce eh wane ne radiyallahu anhu sahabi laisa al'ilmu bi kasratin riwayat ɗaya daga cikin sahabbai ba a faɗo ne ba amma in kina son ki san waye ki research zaki san magana wace qala radiyallahu anhu radiyallahu anhu ya ce ɗaya daga cikin sahabbai ya ce laisal ilmu bi kasratin ruwaya ba shi ne ilimi ba yawan kawo ruwayoyi yawan kawo ruwaya na hadisi walakin ilma abinda ake ce ma ilimi alkhashiyatu tsoron Allah shi ne ilimi kamar ki ce ba yawan surutu saman mimbari ba ba yawan maganganu ba ba yawan jawo ayoyi da hadisai ba saman mimbari kai ba shine ilimi ba kai abinda ilimi shine mi khashiyatu tsoron Allah ai anna samaratul ilmi sadiq amfanin ilimi da gaskiya hiya khashiyatullahi ta'ala shine jin tsoron Allah madaukakin sarki wal amalu bi da'atihi da kuma yin aiki da da'arsa wa qala rahimahullahu ya ce. innamal faqihu man khashiya Allah innamal faqihu wanda aka ce faqihu me ma'anar faqihu masani ko ko masanin fiqihu masani dai ko innamal faqihu sai kawai wanda aka ce masani eh ne man kashi Allah wanda ka tsoron Allah in malamai biyu suka zo suka yi wa'azi wannan ba tsaya za a tattauna wahi ilimi ba kai wani da tsoron Allah ba ki gani ba duk karatun nan da yake babu ruwa hidan kuma haka ba ne inna malfaƙihu man khashiyar Allah wa ya dullo ala annal ilman nafe wannan yana nuna mana cewa lallai ilimi mai amfani laisa hibzul ma'alumati ba wai shi ne haddace ma'alumati ba wani mutum ya haddace na hagu ya san jimlatul mufida ya san jimla mufida ya san suna ya san eh, abin nan eh, ya san huruf ya san huruful jarri ya san ya san ya san albalaga ya san menene duka ya haddace an ga to ai ta zuba ilimi a a mala yace mm laisa annal ilman nafi ku saurara ilimi mai amfani laisa hinzul ma'aluma ba shine ka haddace ma'alumat don ka haddace ma'alumat ilmomi ba shi ka sa ka dace da ilimi mai amfani ba fakat bal ma asmar hashiyata ne ilimin da ya bubbugar da tsoron Allah shi ne ilimi mai amfani wa ibadatan ilimin da ya zaburar da bai shi zuwa ga ibada ga Allah wasu wastiqama ilimin da ya zabar da mai shi zuwa ga istiqama menene istiqama rikewa gigigi sai mai zuwa ta zo ma'ana sai lokacin ta yayi a rike gigigi a kai wannan shi ne ake kira ilimin mai amfani khulasatul bahasi khulasatul eh summary din binciken da mun kai العلم النافع هو علم الذي يقرب إلى الله ويصلح القلب ويورث الخشية ويدفع إلى إلى إلى العمل الصالح ينجز متنكو شاب مهدي ويدفع إلى العمل الصالح ينجز متن زواج أيكم قري وليس المقصود منه ba wai makasudin ilimi mai amfani ba mujarradul ma'lumat a shi aiwa ne ya san balaga ya san misalar radisi ya san arudi ya san usulul fiqhi ya san usulul kaza ya san usulu usulu duk usulu usulu tafsiri usulu wane ne kai masanin malace duk ba shi an makasudi ba ba mujarradul ma'lumat ba an gane ko awal jadali ko yawan musu iya musu iya lauyanci in an ga ce an taɓa mutum sai ce ku bani shi nan muna mai magani ne to yawan irin wannan jayayya din aw tafahuri ko alfahari kasa akwai malamin da zaka ji yana alfahari da ilimi ta ni na san duk Najeriya ba wanda ya kai ni sanin kaza ni masanin kaza ne ko ana so ko ba so gadon karatu mun kai ubana malami na kanan ubana duk kowa no malami mun gadi karatu duka jama'a ko ba alfahari duk ba shi amma kasudi ba jama'a Allah na ba da ilimin ga wanda bai ma gade eh to in ka ce ilimin shi annabi Muhammad ga waya gada ku tsaya jama'a ga waya gada taba Allah bal al'amalu kai abinda aka so ga ilimi aiki wal ikhlas yi don Allah sanya ikhlasi eh wal ittiba biyayya ga karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine ilimi al-mabhasu al-awwal bincike na farko mafhumul ilmun nafi'i wa fadluhu ma'ana ilimi mai amfani da falalati me ake ce ma ilimi mai amfani ko menene falalarsa المطلب الأول تعريف العلم النافع لغة واصطلاحا يأكي شي مسا أولا معنى علمي لغة معنى علمي اللغة العربية العلم ضد الجهل يعني شيء علمي ما هو العلم لغة تكشي ضد الجهل إيه كيش يمي كيش جاهل ما هو علم لغة diddul jahali eh wa huwa idraku shay'i ala haqiqatihi idrakan jazima wa huwa shine idraku shay riskar abu ala haqiqati bisa ga haqiqaninsa idrakan jaziman riskarwa yanki abinda baka sani ba da a sanar da kai shi ko yanzu ai da mutum bai san menene ilimi mai amfani ba ko ko baka san hanyoyin da ake samun ilimi mai amfani ba to yanzu ana so a sanar da kai kenan an baka mi an baka an baka ilimi ilimin abin da baka sani ba saniyan na biyu ma'anar ilmin nafi shar'a me ake da ilimi mai amfani a shari'ar musulunci al-ilmun nafi'u huwa al'ilmul mustamaddu ilimin da ke da madogara ilimin da al-mustamaddu madogararsa min kitabillahi ta'ala daga littafin Allah ne wa sunnata rasulihi da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafis salih a bisa ga fahimtar yan mazan jiya allazi yurisu ma'arifatillah wannan da ke gadar da sanin Allah wa hashe ya gadar da tsoron Allah Wal'amal amal bi da'ati ya gadar da aiki da yamma Allah da'a a wata ilaihi ya gadar da kiran mutane zuwa ga wannan ilimin ala basiratin akan ilimi Allah ya sa kuna tare ko kun gaji mutsaya haka da qala rahimahullahu رحمه الله يكشي وهذه الآية دليل هنا تعرفوا يتشي وهذه الآية دليل على فضل العلم دليل لي أكام العلم فإن الله لم يأمر نبيه don Allah bai umarci annabi ne ba wace aya aya da Allah ce qur rabbi zidni ilma haka ne qur rabbi zidni a saurara a saurara duk duniya a saurara duk duniya babu abin da Allah ya ce ma annabi ka roƙi Allah ya ƙara maka shi in ba ilimi mai amfani ba وهذه الآية دليل على akan العلم أكم fa العلم فإن الله لم يأمر نبيه Allah bai umarci annabi ne ba sallallahu alaihi wasallam an yas'ala ziyadata min shay'in Allah ya ƙara mai wani abu illa min al-ilmi in dai ba ilimi ba al-madlab salis fadl al-ilm an-nafi fi sunnah an-nabawiyya fadl ilmi mai amfani a sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama anhu radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah bihi tariqan ila aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko man salaka tariqan a saurara duk wanda ya kama wata hanya yaltamisu fihi ilman hanyar da za ta kai shi zuwa ga samun ilimi mai amfani ilimin addini sahalallahu bihi dariqa ila aljanna Allah na hore mai hanyar shiga aljanna shi yasa kinga ilimi na da wuya ilimi na da wahala ilimi sai an daji aka samu saboda mi hanya ce da za ta kai ka aljanna dole ta bada wahala aljanna ko ba wasa bace eh yau kalli gidan dibiti gwamna ko gidan ah, injiniya garba da Allah gidajen ga biyu nawa an ka samu su na kuɗi eh suna litarwa kalli gidan ciro ma kalli gidan wani abar kuɗin da aka kashe ko to wannan wani ɗan gida na wanda aka buga misali da shi a cikin garin argungu ko a jihar kebbi annan da ya argungu gidaje na da ake buga misali da su ko amma yana magana jiha akwai wadanda sun yi su ko ba haka ba to aljanna ba haba haba to duk wanda wanda ya kama hanyar zuwa makaranta ku saurara ku shi wanda duk ya kama hanyar zuwa makaranta Allah na hore mai hanyar zuwa aljanna hmm. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا وند الله كي سنشد على خيري إيه؟ في الدين sai Allah shi ba shi mi fahimtar addini akwai masu cewa wai ko ina sauka ko babu akwai masu cewa wai ko anya karatun yana gane shi da Allah ya hada su da malami wanda yake malami ne wanda ya san makama aiki sun gane ko ba su gane ba in ganga ɗalibi bai gane karatu an ce lehuka ne guda biyu ko dai lehin malamin da karantar da kai ko lehin ka kai ko dai lehin malamin da karantar da kai ko lehin ka idan karatun da ya kai baka mai da hankali karatun bai dame ka ba ba shi a gaban ka ba ba da gaske haka ba kuna ji kai ba da gaske haka ba amma malam yana yi da gaske eh mun gani wallahi ko jiya mun yi rawan wani dan yaro ba zabar mina nan yake cikin wajajen laira ba <laughs> ishe toka yake ji kalmomin da kai ka <laughs> ila illa wasu abu mai daɗi kawai wai shi ya tura harfa duk abin da an ka rubuta ba shi kawai ba sai ta yi kwaso wani barkata ɗaya sai tuwe kafin ni duk yaran na ka faɗa mai ƙyale mata ga abin da an garbuta mai ga littafi eh eh ƙyale mishi wani ya tubewa ga abin da an rubuta ga haruffa ku saurara a yaro yanzu ya yi karatu ya gane karatu kuma cewa barkat ya ce farko uban shi babban malami ne idan ya yi NCE limamin juma'a na ba a san shi bai san shi gara shi na da ya to ce duk abin da aka hada shi ba shi shi kawai sai ka yi kuma ki da ya to aka kama haka da da abu ya ga abin nan bai ya ce to tsayin dawo dai in mai da hankali na ga abin da wanda aka hada da sai ɗaya in ya koma gida a ce mina na hankali ce to ni na ji ana kyale mata share mata eh. banke mata yanga a saurara ba sai a mai da abin wasa ba a saurara kun manta wayanda ba su son karatun nan da kuka yi ɗan an ga tambaye su mina na aka yi bakan sa ce kar da Allah zuwa dai na kara tabin tabin eh wai tabin tabin eh alfin to wai kujiya wai ana ta ana ana albun katana katana har da rawa ake ana dariyar mu ku bari in tarbiyo ku ga wata can da Allah ga sanar masu likitan ido suna eh malama jamila ina buga misali da ke kuna kina budurwa duk sa'an ki da yawan sun sauka ko Allah bai kada ciki da ki shigo makaranta da auren ki ba ki sauka ba don Allah ya kike jin rayuwar ki yanzu to sai ku duba eh? rayuwa sai ta yi haske eh Allah ya samu dace don haka da Allah wanda bai gane bai ta tsaye a saurara wanda duk bai gane bai ta tsaye koma makaranta zai gane man yuridu Allah bihi khairan wanda Allah ke so dai da mi yufaqihu wa din wa kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya kasance yada yana addu'a fa ya kulu sai ce addu'a ga mun karanta ta dazu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala al-matlabu rabi abin nema na hudu a kawalus salafi fil ilmin nafi maganganun magabata game da ilimi mai amfani ƙara rahimahullahu wani daga cikinsu Allah shi masa rama yana cewa innama ilmu innama ya tsulubul ilmi liyuttak Allah bihi ku saurara innama abin sani kawai yi tsulubul ilmu ana neman ilimi ne liyuttaq Allahu bihi don aji tsoron Allah da shi jama'a ku ji shi ilimi ba wai ana nema ne na don kuri ba don in wasu wance kuri wadda wance ka bude ƙur'ani cikin gida ana muna ana ta rera mu ma mu rera eh a'a a saurara ana neman ilimi ne don mi don a ji tsoron Allah da shi ƙara Allah yana cewa inna hazal ilma dinu kun ga wannan ilimi shine addini kuna ji ilimi shine mi addini fanzuru amman na dinakun, ku tsaya ku yi kallo ku gani waye za ku karɓi addininku daga wuri ne kai yanzu wani a cewa shi an malamin wallahi abin kunya na ko ya biyo ya wuce sai a ce ah, ga malamin suwancan na ɗaya bai da alama ta malanta bai san Allah ba kwata-kwata ba Allah a gaba ba saboda Allah bi za ka alfari da ce wannan shine malaminka don haka ashe in ma za ka shiga makaranta sai ka san ina za ka shiga shi yasa Allah ya sani ban taɓa damuwar ɗalibi don ya bar makaranta ta ban taɓa jin ciwo ba ɗalibi dai ya ba makaranta saniya a'a wakawuka ni na ta gidanku na jayuka ba kai ka toba. daga lokacin da ka shigo makaranta na ga Allah ya danka min wata amana da ya kamata in kula da ita tun daga nan ku wurin yara daga lokacin da ka heta sai in ce an raba ni da wahala an raba ni da nauyi don kiyama ba a yi min tambayar ka saboda haka shi karatu amana ce kuma alhamdulillahi muna iya namu ƙoƙari ko jeren yare da ake ta maganganu muna namu ƙoƙari yaranku ne ba su jin magana yaro kawai zai ga aboki ne ya kuma wata makaranta ce can ya kaso kayi kai yi tsayola ta yi kasu a kan ɗaya su ce can su haɗe su shirin ta su Allah ya sa mu dace إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذون دينكم وقال رحمه الله ليس العلم ما هو فزا باوي علمي شيني أبين دعك حدرك شبا ولكن العلم ما نفع أبين دعك شما علمي شيني أبين دي أمفاني المطلب الرابع العلم النافئ العلم النافئ علمي مي amfani يرفع صاحبه yana ɗaga darajar mashi fi duniya wal akhirah duniyar lahira wannan da tura da shi wani da cijin karatu da shi albin bawan an ka ya yana karatu haka haka in ka ce mai alfu sun ce alfu in ka ce mai ba'un sai ce ba'un duwar kan wada harafi sai ya gama lisahi na shi in ka ce mai ta'un sai shi haka ta'un sai ka ce mai sa'un sai shi haka sa'un to shi ko ya haddace in yi to gobe zai baka abin haka yake yanzu yana nan ya yi karatu ya sauka ya yi karatun littafin da tsuwa dai kuwa fara karatu muna tare ko yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja suratul mujadala man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din hadisi muttafaqun alayhi ahlul ilmi wal iman hum ahlul hum a'lan nas ku saurara ku daya daga cikin magabata yake cewa ahlul ilmi abuta ilmi wal iman da imani kum a'alan daraja daraja su ne mafi ƙololuwar daraja ga mutane inda Allah ta'ala a wurin Allah madaukakin sarki zuwa mu gane ko wa warifatu daraja daukakar darajoji wa wata ila Allah ala basirati da kiran mutane zuwa ga Allah akan ilimi wa hadhihi istimaru waɗannan amfani latti. tamayyizu ilmin nafi su ce darabiya tsakanin ilimi mai amfani anil ilmin lazi la yujawizu lisan sama ga ilimin da ba zai tsallake harshen mutum sun sa akwai ilmin alal lisan ilmin alal lisan ilimin da na tsaya bakin harshe kun gane wala yasmaru amala, ba zai yadar da ba zai da ba zai haɓakar da aiki to yan wa yana jin nan ya kamata mu jabiri abin da eh ko mu isuwa yana isuwa eh a tsaya nan wannan shi darasi na ɗaya kenan ko eh to abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakuran da muka yi Allah shi yahe muna 那咱们。